This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Talata ne idan Allah ya kai mu Amurka masu kada ƙuri'a za su tunkari rumfunan zaɓe a fafatawa ƙud da kud tsakanin 'yan takarar jam'iyyar Republican da na Democrat tsohon shugaban Amurka Donald Trump da mataimakiyar shugaban ƙasa mai ci Kamala Harris. wata mai sharhi kan al'amura ta shaida wa murya amurka cewa duk wanda kasar mafi girman karfin soja a duniya ta zaba a matsayin shugaban kasa zai tasiri ga daukakin kasashen duniya kama daga tattalin arziki rikice-rikicen da ake a duniya da ma 'yancin kan mutane ta ce tana fata a yayin da amurkawa ke kada ƙuri'a za su kwana da sanin cewa duk shawarar da suka yanke ba amurka kaɗai za ta shafa ba amma har da duniya baki ɗaya mai sharhin kan al'amuran siyasa mai zaman kanta a afirka ta kudu ta ce duk wanda ya lashe zaben ka iya samar da manufofin da za su yi tasiri kan rayuwar al'umma da ke nisan duniya a afirka Jihar Georgia ta rika nuna alamun sake zaben tsohon shugaban Amurka Donald Trump a farko-farkon yakin neman zaben shugabancin Amurka a shekarar 2024 lokacin da shugaba Joe Biden ke bisa takarar. To amma mataimaki shugaban kasa Kamala Harris ta mai da wasa sabo zuwa jam'iyyar Democrat. A yanzu dai ana ɗaukar Georgia a matsayin ɗaya daga cikin manyan jihohin raba gaddama a sakamakon zaben wanda duk da haka ake ganin Harris na da sauran zage damtse. duk da dai cewa Biden ya lashe joji a zaben shekarar 2020 da ya kai ga karshen nasarar da jam'iyyar Republican ta saba yi a jihar har na tsawon shekaru 30 yayi nasarar ne da ɗan ƙanƙanin rinjayen ƙuri'u idan har za ta yi nasara to wajibi ne Harris ta samu gagarumin nasarar ƙuri'un bakar fata waɗanda bisa al'ada suka saba zaben Democrat to amma shi ma Trump ya rika zaurucin waɗannan masu kada ƙuri'ar da sakamakon ra'ayoyin jama'a da aka rika tattarawa ya nuna cewa ya rika samun nasara Mai yiwuwa ne wasu ƙananan yara su 29 su fuskanci hukuncin kisa a Najeriya bayan da aka gabatar da su a gaban kotu a jiya Juma'a bisa laifin shiga zanga-zangar tsada da matsin rayuwa da aka yi a ƙasar. Hudu daga cikinsu take suka some a kotu saboda tsananin wahala kafin su kai ga shiga yarjejeniyar amsa laifinsu. Kimanin masu zanga-zangar su shida ne ake tuhuma da manyan laifuffuka goma da suka hada da cin amanar ƙasa lalata kayayyaki ta da hankalin jama'a da bijire ma hukuma kamar yadda yake kunshi a takardar tuhumar da kafar labaran associated press ta yi tozali da ita kamar yadda takardar tuhumar ta nuna shekarun yaran ya kama ne daga goma sha hudu zuwa goma sha bakwai kacal da haihuwa bakin ciki da takaici kan tsananin tsadar rayuwa a najeriya ya haifar da zanga-zanga iri daban-daban a 'yan watannin baya a kasar akalla an kashe mutane ashirin har lahira a watan agusta aka kuma garmake ɗaruruwa a yayin wata zanga-zanga da matasan ƙasa suka gudanar inda suka nemi a sama musu damarmaki da ya haɗa da sama musu ayyukan yi. wani lauya mai zaman kansa da ke zaune a abuja babban birnin ƙasar akin tayo balogun ya ce dokar 'yancin yara ba ta yarda a sa yara fuskantar kai koman shari'a na aikata laifi ba balle a yanki musu hukuncin kisa ana sauraron labaran ne daga dan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Isra'ila ta kaddamar da hare-hare cikin daren Alhamis zuwa safiyar Juma'a a yankunan birnin Beirut da ya haifar da gagarumar barna da rasa rai a daidai lokacin da Amurka ke jagorantar wani kokarin tattauna tsagaita wuta a Lebanon da Gaza. A yayin wani harin mai kama da wannan a sama da makonni biyun da suka wuce, Isra'ila ta kai wasu hare-hare ta sama akan yankin Dahiye da sauran sassa a kudancin Lebanon da safiyar jiya Juma'a bayan ta ba mazauna yankin umarnin ficewa daga yankin. Kafan labaran Associated Press ta rawaito kafan labaran ƙasar ta Lebanon ko NNA na cewa mutane 22 ne hare-haren na Juma'a ya halaka a yankin Beirut. an kuma rawaito cewa rundunar dakarun tsaron isra'ila ta ba da labarin mutuwar mutane bakwai a arewacin isra'ilan sakamakon wani harin roka a yankin iyaka da hezbollah ta harba A jiya Juma'a ministar harkokin wajen Koriya ta Arewa ta sha alwashin marawa Rasha baya har sai ta yi nasara a yakin da ake yi da Ukraine a yayin wata ziyara da ta kai Moscow a daidai lokacin da aka ba da labarin cewa dakarun Koriya ta Arewa su dubu takwas sun shirya tsaf domin haɗewa da dakarun Rasha da ke bakin daga. Ministan harkokin wajen Chok Son ta tattauna da takwaranta na Rasha Sagi Lavrov inda suka gaisa da juna cikin nishadi akan idan manema labarai bayan kammala tattaunawar tasu tare da baje kolin irin sabuwar alakar da ke tsakanin kasashen biyu kasance tare da ita har sai an cimma wannan nasarar. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanyin na an tashi lafiya. Lafiya kalau malama Grace. Ya shirye zabe na gan ka To ai kin ga kin ga ido na ma ba bacci ba bacci kwanan nan <laughs> kin gani kin ga kin ga <laughs> alamun gajiya. A ah, sai ka ce kana bin 'yan takara gangamin yakin neman zaɓe ke da? A ana magana. Ai ko baka bi su ba kada bin su a rediyo. To to kin gani. <laughs> Da kuma talabijin Gaskiya ne, Gaskiya ne to a kin san wato zaɓe a kowace ƙasa ma. Mm. Muhimmin al'amari ne bale a irin Amurka da ya take da tarihin demokuraɗiyya fiye da tsawon shekara ɗari biyu malama Grace. Haka kuma da yake kasancewar ta eh, tumbin giwa duk duniya suna da sha'awan suna sa ido a kan wannan zaɓe na amurka domin hulɗa ta ƙasa da ƙasa mm. dangantaka diplomasiya batun tattalin arziki duk dai abin da ma dai sha amurkawa kai mm. ina tsaman ƙasashen duniya su ma waka zalika ai shi yasa kike ganin zaben shugaban ƙasa amurka ba wai shugaban ƙasa amurka ba ne <laughs> na duniya ne ba na duniya ne <laughs> to na san yana idan mm. masu sauraro suna bibiyar shirye-shiryen mu tun eh, eh, farkon makon nan eh, dai zan ce takamamme mm. ah, shirye-shirye mu dungurungun suka ta'allaka kan zaben amurka na ko da yake mun daɗe mun mm. fara shirye-shirye ko kuma da rahotanni da ƙara ilmantar da mutane kan harkokin zaben amurka nan da dadewa amma wannan makon baki daya zuwa kuma mako mai zuwa har lokacin da za a zaben nan abin da mm. muke kenan kama da daga ya ake kada kuri'u wa suke kada kuri'u ya ne ake gudanar da zaɓe ya ake tantance 'yan takara ya ake tantance mm. eh, wanda ya ci zaɓe mm. da dai sauransu to eh, fi sabilillahi yadda ake zaben nan yana da ban sha'awa sosai domin kamar yadda muka ce Um, akwai waɗansu abubuwan da ko kuma tsare-tsare da ake bi da suka zama mana baki a mm. wajenmu mm. kamar eh, kada kuri'a da wuri-wuri din nan kada kuri'a ta gidan waya gidan waya eh. aha da dai sauransu to irin waɗannan sun zama mana baki eh, zuwa yanzu da muke magana nan na sanyin na mm. mutanen da suka kada kuri'a wuri miliyan hamsin da shida da dubu ɗari takwas zuwa yanzu mm. guda tawar guda ɗaya tana ciki to ake wato kici ke kaɗe ta na kaɗe ta <laughs> na kaɗe ta na sanyin na <laughs> na kaɗe ta na sanyin na mm. eh, to abin da ya ƙara ɗauka hankali kamar eh, ah, yadda muke faɗa zaben sindan yana da sha'awa kwarai da gaske. Mm. Kaga dai na farko na sanyin na. Ana wayar da kan jama'a sosai sosai dangane da wannan zaben da kuma da kuma da jama'a. Na farko akwai kamar yadda muka faɗa akwai wanda ake ta gidan waya. Mm. Akwai waɗanda sukan yi na farko wanda koda suna ƙasashen waje ne akwai mu ma dai mun fara samun cin gaba akalla dai akwai 'yan kasashe kalilan na nahiyar afirka da su ma suka yi zaɓe ko suna eh, wata ƙasa wannan dai bai kawo najeriya ba muna mm, fata ita najeriya na da ta zama makwabciyar ta jamhuriyar nijar suna yi ne na san yana mu najeriya da muka zama american afirka mm. ai malama garis yanzu cikin wannan magana da kika yi musamman ta zaɓen wurin nan eh. wato kowane lokaci ni sai in tuna da kasashen mu na nahiyar eh? Afirka inda ake kukan magudin zaɓe ta eh? hanyoyi da dama eh? ya ma aka kakkara a rukunan zaɓen ma na an ce a aiki wai da waziƙo ai wasu za su je <laughs> ko kuma a ce a yi ƙuri'a da yanzu a ranar da ake zaɓe rana ɗaya fa magudin zaɓe ya haɗa hadda wasu suna jefa ƙuri'a a rumfuna kusan eh, biyar ko shida eh, har eh. goma a rana a lokaci ɗaya. To an ce ka an ce ka kaɗa ƙuri'a tun da wuri. Ai cikin watan nan guda sai ka kaɗa ɗari. <laughs> Amma kin ga an yi tsari ta yadda in ka kaɗa gudan nan to baka isa ko da in ka kaɗa ta wata ɗaya da ya wuce baka isa ka je rumfar zaɓe kuma ka ce ka jefa ƙuri'a ba. Ina kaɗa ƙuri'an nan da na je na jefa. ranar lahadi mm. ran litinin mm. sai na samu sako ta hanyar imel cewa mun samu kuri'anki. ki eh, eh, ah, idan ki eh, san ki san da sanin an sani an sani <laughs> bayan da zan yi jan kara <laughs> tuna kamar yadda muka faɗa akwai abubuwa da suke faruwa na tarihi kwarai da gaske a nan amurka na'am ah, eh, na farko dai batun yadda ake kashe kuɗi a zaben na ai mu kaga a nan yadda ake kuɗi a kashe kuɗi a kan harkokin zaɓe a nan ya bambanta mm. da yadda muke kashe eh, kuɗi a eh, ƙasashen na eh, nahiyar Afirka a kan zaɓen. Abu na farko da ya kamata masu saurare su sani. Wato in kuna tunanin ƙasashen ku ne kawai ake kashe kuɗi. Ba ga kashe kuɗi ba. Kuma ga kashe kuɗi ba. Sai dai hanyar kashe su ne ta bambanta. Haka haka. Haka. To dai na farko bari mu faro da kakkafa hotuna ko kuma tallata 'yan takara. Tallata 'yan takara kuma baki ganin wai rababa yadda ake hotunan nan. Ai shi da nake cewa na san yana akamu. Eh? <laughs> Baya jin jike. Da akamu da madara da menene <laughs> sannan da alluna. Gidanka ko kana so ko baka so. Sai ka eh. Allon gwamnati ko na kamfani kai eh. ko na asibiti sai an rufe shi. To kaga a nan doka ce na farko dai akwai lokacin da doka ta kayyade daga lokaci zuwa daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci mm. shine za ku fitar da hotuna mm. ko tallata 'yan takara to eh, tallata 'yan takarar nan ba ya tsaya ko kuma ya fara ya tsaya a gidajen rediyo ko kuma kafofin sadarwa kaɗai ba ah, amma har na wajen ma wanda za a yi mm. waɗanda hukuma ta ayyana ba to kaga dai ko a kan hanya akwai inda aka kayyade da za ku iya kakkafawa kuma kakkafawa nan ko dai ku je akwai wasu tsinkaye na karafa na kanana kuma yan kanana eh, ne zaka kafe a cikin wani wuri cikin eh. kuma suna kawai wasu ba ma hoto eh, wasu suna kawai wasu ba hoto to kaga ko wanda ake sawa a ba akan yadin a kofar gidajen mutane sai ka ba da izini hmm. domin suna wucewa dinnan za su tambaye kan saka wannan eh, muna iya kafa waɗannan mm. in ka amince su kafa in baka amince ba ba za su kafa ba mm. kana kuma banda haka kamar yadda muka faɗa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza idan aka ce kamar daga watan ɗaya zuwa watan biyu za ku yi idan watan biyu ya wuce da kwana biyu in baka cire ba za a ci ka tara to akan waɗannan hotuna tallata 'yan takarar nan da eh. saboda haka lokaci na zuwa da zaka ga waɗannan da kake gani ko ina mm. ba za ka ga ko ɗaya ba domin ana ganin shi taron mai masu wannan za a ci wato ana ce Allah ɗaya kenan eh, gari banban na'am to na san na idan za mu ci gaba da bayani ba hmm. za mu yana da tsawo kwarai da gaske sai da haka tamba duk wani abin da ya shige muku duhu game da zaben Amurka hmm. idan kuka aiko za mu yi kokari mu samu a cikin wannan abin. Aishi yasa yau malama Grace yau eh. yau duk da labarin da muke ba mu Hausa na karshe eh, yau ni zan ba da shi kuma shi ma akan zaben ne <laughs> shi ma akan zaben ne ba fulata ne kenan da da ya je babu ruwan ki yanzu dai sai lokaci yayi yakin neman zaɓe sai sake irin wannan eh, kuɗaɗen da aka ci ana kashewa rabawa ake wa mutane kayan aiki <laughs> to na san yin bari a gurguje mu sada zumunci gaisuwa da fata alheri ta abar ya huce daga madakin sami naka alhaji garba suleiman krako ɗaya daga cikin a masu shari kan lamura a nan amurka da muka saba yin hirarraki da shi. a shirye-shiryenmu yana mika gaiso fata alheri da sada zumunci ga haɗa'u yawo mai gyaran agogo da alhaji musa mai kantin sauki da kuma ɗan baba mai shayi dukansu a sami naka sai kuma a bashe mai goro cikin garin kayarda a ƙaramar hukumar lere daga ƙarshe ke mika gaiso fata alheri ga ango da amarya wato adamu umar abbas mai burodi a sami naka da amaryarsa hassana buhari waɗanda aka ɗaura wa aure ranar biyar ga watan da ya shige to da fatar an yi wannan aure a dace allah ba da zaman lafiya da albarka zaman tare to amin sun amin to a malama grace bari in kara tunatar da ke da masu sauraren mu cewa cigiyar da muka bayar ta sule walgutu oh! zuru da nasiru shindi har yanzu fa ba a ji duriyar su ba don haka muna nan muna ci da cigiya a tsohon ɗalibai ne a kwalejin nagarta ta sokoto an samu nasara na har yanzu tukunna to bari mu kara isar da sakon gaisuwar bar ya huce zuwa ga baba gana alhaji da buwa nguru da sarki gadidi mai kayan miya malam madori sai sanusi kaura alkalere jihar bauchi da alhaji nuhu mai dusa malam madori da comrade ilyasu yakubu digawa sai mai unguwa usman kaho malam madori da ado salati goma ga annabi rajau sai sani gulle kamfala malam madori sai kuma haruna muhammad katsina da alhaji shafi'u madawa ke inono sai malam dan juma katsina da usman manika mai ruwa road funtuwa da fa'ilu dan ladi mahuta sai aliko a auta kafin yalwa sai isa lawal magajin garin girgir da alhaji mai wato sani mai langi a wuri da alhaji haruna bibi wa tarmasuwa da ishaya lamu dan masanin limoro sai kuma sani mai aikin wutar lantarki ginda akwati to malama grace da fatan dukansu wato za su yi karshen mako lafiya a yi hakuri ba za mu iya game kowa da gaisuwa kamar yadda koyaushe kike faɗa haka haka kafin ka bamu wannan labarin naka. Na'am malama Grace. <laughs> Ka To bari mu eh, sake eh, taɓo batun harkokin zaben Amurka nan kasan mm. wannan zaɓe na bana ya tsima mutane sosai eh, musamman mata ba a nan Amurka ba kaɗai har a ƙasashen duniya kasancewa. ita yar takarar jam'iyyar democrat kamala harris mace ce mace ce duk da yake ba wannan ne karon farko ba amma kuma akwai abubuwa da dama da eh. suke da bambanci da na da yawa to mutane za su so su san amman su san cewan ba ma da Hillary Clinton aka fara tsaye da mata. A ina ba da ita aka fara ba. An fara tun lokacin da <laughs> matan ma musu isa jefa ƙuri'a ba. <laughs> ita wata da ake kiran sunanta Victoria Woodhull. Na'am. A shekara alif da ɗari takwas. Mm. Da sanyi da saba'in da biyu. Ita ta tsaya ta fitar da kanta takara a lokacin nan. Sannan muna 'yan yara. Ah, <laughs> sannan ana sha da ah, muku jira da sanyi da. 1872 in ji ture, <laughs> Muna 'yan yara. 1872. to ita ta bugi kirji ta wai za ta tsaya ta tsaya ta karatu a hmm. wancan lokacin ma ba wai ana maganar tsaye da mace kara ba eh. mata kansu ba su da kuri'a ba su ko kara a yau dai ana batun cewa ba a kasashen mu na nahiyar Afirka kullum ana faɗan cewa mata sukan ce su ne suka fi yawa hmm. idan a tsakanin masu kada kuri'u to ba a Amurka kadai ba Afirka hmm. kadai ba na san yana har a Amurka mata ne Eh, eh, eh, galibin ah, ba kin manta mata sun fi maza yawa duniya haka abin yake a wato to amma kuma ko sun yawa an suka ki fita fa a ah, suna fita ai sun fi sun fi sun fi mazan ma kulawa fa sun fi mazan kulawa to a wancan lokacin kaga ba ta ma ga dara da cewa mata za su fita domin ba ta ma da kuri'a ita kanta ba ta da kuri'a ta na wata mace ta mm. to sai bayan da ta tsaya wannan takarar shekaru hamsin baya mm. kafin mata suka samu izinin kada kuri'a to wannan <laughs> matan Victoria na sanyin na mm. wato da ta tashi yadda take yakin neman zaben ta da duk da a lokacin mm. da ta fita gangamin yakin neman zaɓe sai ta je tana irin su kalaman ɓatancin nan. Ga ga 'yan takara. Aka kame ta a'a. irin da ta ce wai abin da ya sa za su zaɓi mata hmm. ba zan faɗa a rediyo ba to to na <laughs> fahimta eh, <laughs> lokacin ba irin wannan lokacin ba na san yin da komi ma za a yi ka kame ka suka kulli a yanzu ka yanzu kan kowa da yanci sai fursuna sai fursuna sai fursuna hmm. aka kulle tana tana ce aka da zaɓe <laughs> tana zaɓe ka zaɓe takara To banda haka kuma wani abu kuma da aka yi um, a cikin harkokin zaben Amurka da ya zama na tarihi shine a lokacin da wani da ake kira uh, Horace Greeley Ah, ya tsaya takara to shi a lokacin da ya tsaya takarar nan ah, na sanyi na ana ciki kafin lokacin da za a zo duk da yake dai ma eh, eh, bai ci zaben ba dai amma kafin lokacin da za a sanar da wanda ya lashe zaɓe sai ya zo ya rasu mm. a to wannan shi ma ya yi tarihi a zaben Amurka. Na'am to Malama Grace sai kuma wani babban abin da yake daga cikin abubuwan tarihi din kamar yadda kika faɗa eh. shine a shekara ta alif da ɗari tara mm. daidai 1900 eh. mm, in ji ne. Eh. <laughs> shi kuma wato wani abu shi ma 1900 <laughs> shi ma wani abu da ba sabon ba ba a taɓa gani ba shi ma ya faru a tarihin zaɓen Amurka sa'ad da shi kuma wani wanda yake kulle a gidan yari eh, ya tsaya takarar shugaban kasa <laughs> kuma kuma abinda abinda zai baki mamaki fa ya eh. sami kusan ƙuri'a har miliyan ɗaya an kanka da shi a zaɓen eh, amma ya fafata sosai ah, ya fafata na'am to sai zai daga bisani ma shugaban kasar da ya ci shi kuma sai ya yafe mishi wannan <laughs> sha <laughs> to malama grace <laughs> malama grace wato wannan labari ah, ba wai gaskiya ba ne irin almara ce da irin ah, eh. yadda ake hadawa eh. amma dai ke san wato mutane suna tsayawa suna dan hada almara gwargwadon yadda take yanayi ke tafiya gwargwadon eh, yadda kuma wato ana nuna na ana so ne a nuna irin kowane irin ci gaba da kowace kasa ta samu a tsarin zaɓenta to sai aka ce wai Ah, da ɗan Birtaniya. Eh. Da ɗan Amerika. Eh. Da ɗan Ingila. Eh, ba ɗan Najeriya. A, a, a, a nan ni ce, da ɗan Najeriya ne ce miki ni da ɗan Birtaniya. da dan Amerika eh. sannan da dan Najeriya. A'a ai baka ce da dan Najeriya ba. Ayya ta ai kuskure na. Ah. Sai ni ce Ingila kuma na ce Birtaniya to ai dan Najeriya duka ne. <laughs> Ah, wannan harka ba dan Najeriya ciki. Wai su ne wai to sai irin kowa na son ya nuna irin yadda tsarin su yake da karfi ko da eh. kyau ko da wani abu to eh. kowa dai yadda dashi yake haka ya fara. Aka ce sai can dan Birtaniya sai ya bugi kirji haka sai tashi ya ce oh, ai mu wallahi mun ci gaba saboda mu zaɓe in eh. ana yi kwana eh. biyu eh. ya kai an bayyana zaɓen shugaban ƙasa. Eh. Ah, sai da Amerika ya tashi sai cewa wala na kuma ma yana tsaiko. Eh. Mu dama kana jefa ƙuri'a ana kirga ta saboda eh. haka ana rufe rumfar zaɓe. An san wanda ya ci zaɓe. Ka ga iyaka sauri kenan. iyaka sauri kenan. a ah, ɗan Najeriya da ce na gida kai. Sai ah, ce wala kuna ku duk bai sauri ba. <laughs> Mu wala tun wata guda kamin zaɓe an riga an zaɓe. <laughs> <laughs> is conclusive. <laughs> Ya ce ku Na ku ba sai ma an kada mutum kalin ma a kada kuri an riga an san wa zai ci waye ba zai ci ba. Wa shi da ake magana cewa na ake faɗa cewa wai a wurare da ake ta yaya ta cewa eh, idan ana ganin waɗansu jami'an zaɓe mm. eh, suna nuna ana nuna jerin kamar lamban adadin kuri'u da za a kowace jam'iyya ta samu hmm. kafin ranar zaɓe sai a zo kuma ranar zaɓen na ta tabbata akwai abubuwan koya kwarai da gaske muna fata za mu yi la'akari da irin za mu mai da hankali ga abin da ya zama mai kyau mu koya hmm. abin da kuma ba zai zama mana alheri ba mu wace kal da shi kwane da gaske to na san yana na ga malama juli na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja birki nan yanzu a madadin murtala faruk sanyi alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci idan muka shigo mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana yiwuwa za mu zo da sakamakon zaɓe hmm. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.